bayan shafe kwana biyu ana kaɗa ƙuri'a da ƙidaya Comrade Ayuba Wabba na kungiyar likitoci da jami'an kiwon lafiya ya samu nasara akan abokin hamayyarsa Comrade Joe Ajero. Shugaban mai barin gado Abdulwahid Umar ya gamsu da zaben da nuna shugabannin kwadago ba sa rabuwa da zargin zarmiya ko biyo gwamnati musamman ma a karin farashin mai da ya cilla tun daga naira da biyar a zamanin mulkin sa zuwa naira da bakwai. Na hau kan jirmi na kalubalanci ko waye a gwamnati ko a wajen gwamnati amma zo an yi tuntuɓe ni an ce to ana son a kasassauta ko kuma idan akwai wani da ya bani kwandala na ce ban yafe ba idan ba a tona ba. Comrade Ibrahim Khalil Nolge shine sabon ma'ajin kungiyar. 'Yan takara tun na farko guda uku kowa a cikin grup ɗinsa ya zartar da cewar babu wanda zai tsaya a wannan matsayin da nake nema. A junansu ba su yarda da junansu ba amma an sami yarda a junansu cewar wannan matsayin tunda mu muna bukatar su duk sun yarda da shi. Comrade Allami Hammayidi na daga wakilai da suka zaɓi ba. Shi ne jagora na Medical and Health Union na Najeriya shekara takwas. Matsaloli na Medical and Health Union gaba ɗaya mu mun san yana warware mana su. Sai dai ɗaya daga ma'aikatan kwadagon Comrade Nasir Kabir ya cewa ba ba zai yi adalci ba. In dai magana ne ta Allah shi ɗan arewa ne ni dan arewa ne to ina mai tabbatar maka da cewa bai cancanci ya zama shugaban ƙungiya. kungiyar nan ba saboda ai wannan mutumi shine national treasurer wannan kungiya kuma shekara takwas baya da suka wuce yan Najeriya sun lura kuma sun ga yadda kungiyar kwadago ta sasa cikin wannan hali ka duba ah, zanga-zangan man fetur wannan ban da kake ji da su aka yi abin nan kuma ana zargin su suka je suka sai da wannan wato fafutuka in ka duba kuma ma'aikata sun sai gidaje ana maganan wato na lali duk sun karɓi kuɗin mutane yau babu gidajen nan babu wasu abubuwa yanzu nlc mutuncin ta zubi a gaban jama'a saboda wa'annan da suka yi shugabancin nan su tafi su ba mutane guri sun ki yanzu dai za a jira ga yadda waba daga jihar borno zai dinke kungiyar da tasirin ta ya dakushe a zamanin demokuraɗiyyar nan nasiru da malika ya murar amurka daga abuja najeriya